rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiyar mu ga ubangiji mu Allah mai girmar daukaka wanda ya nuna muna wannan rana ta alhamis shida ga watan ramadana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu da dari da shekara arba'in wanda kuma shi ne shida ga watan march miladiya dubu biyu da ishirin da biyar gamu wannan shiya ta minanata masallacin marigayi mala amadu dutsen murhu domin ci gaba da gudanar da tafsirin mu na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa ciki wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana bayan an sha ruwa jiya mun kai karshen sura ta 31 ya nuna yau za mu tashi farkon sura ta talatin da biyu wato suratu sajada Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين wannan sura kamar da kuka ji na ambace ta ita ce sura ta talatin da biyu ana ce mata suratu sajada kuma ta sauko ne bayan suratul mu'minun kenan ya nuna tana daga cikin surori waɗanda suka sauko ƙarshe-ƙarshen surorin makiyya ana ce mata suratul sajada shi ya fi shahara kuma ana ce mata suratul mabaje magana mafi kyau sura ce makiyya amma akwai masu cewa sura ce makiyya amma ban da wasu ayoyi to wanda ayoyin sun sauko ne bayan an yi hijira wannan sura tana da falaloli da yawa daga cikin falalolin da aka samu ga wannan sura akwai hadisin da ya tabbata a bukhari da kuma muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya qara'u fil fajr yawmal al-jum'ati alif lam mim tanzilun as annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu bayan ya karanci fatiha a ranar juma'a sallar asuba yakan karanci wannan sura da ita da wahal ata alal insani ke ya karance ta raka'a ta farko raka'a ta biyu ya karanci hal ata alal insani to kaga sura ce mai daraja wadda ta samu manzo Allah yana karanta ta kuma a rana ta juma'a wadda ta fi koci rana daraja kuma tun da sahi kuma ita ke fara budawa da ita a raka'arsa ta farko imamu ahmad shi ma ya roto hadisi daga jabiru dan abdullahi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance la yanamu hatta ya qara'a hadhihi sura wa suratu tabaraka baya bacci sai ya karanci wannan sura ta suratul sajda da ita da suratul mulk tabarakal ladhi bi yadihi al mulk kenan in ya karanci wannan sai ya karanci tabarakal ladhi bi yadihi al mulk lokacin da yake shiga bacci sallallahu alaihi wasallam kenan ya kamata mu koyi da manzon Allah in za ka kwantawa in Allah sa kai alarama ne sai ka karanta sai ka kwanta in ba alarama ne ba jawo ƙur'ani sai ka karance ta ka karanci sotul mulk sannan sai ka kwanta annabi yana haka a wannan hadisi na imamu ahmad wanda ya samu daga jabiru da abdullahi wannan sura ta fara da yaba ma Allah mai girma ɗaukaka daukaka wato da yaba ma Alƙur'ani mai girma da bayanin cewa wannan alkur'ani fa daga wajen Allah ne wannan shi ne ta fara ta yaba ma alkur'ani kuma ta gaya muna alkur'ani daga wajen Allah ne kuma ta yi raddi kai tsaye ga wayan da ke cewa ƙur'ani ba daga wajen Allah ne ba manzo Allah ne ya kirkiro shi daga nan sai sura ta ci gaba da nuna bayani nemomin Allah da yi akan bayinsa kuma ta gwada muna iko irin na Allah cewa Allah mai iko ne kuma Allah yana da halittu kala-kala wayanda ke nuna iko Allah kuma ta tabbata muna Allah sai abin da ya niyya kawai ke faruwa duk abin da Allah baya so to ba ya faruwa kuma Allah mai isani ne ga duk halittarsa gaba daya shi yasa ce zalika alimul ghaibi wash shahadati al-azizur rahim allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insan min din duka bayan haka kuma sai ta koma tana bayani game da shigohin da mushrikai ke kawowa game da cewa ai ba a tashin kiyama saboda sai aka yi bayani wa'annan shigohin nasu kuma aka yi raddi akan hakan yake walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun ba ta musu raddi ta tabbata musu cewa akwai tashin kiyama sannan sai ta biyo da cewa masu cewa babu tashin kiyama da za a jeran tashin kiyama su tsaya gaban Allah Allah ya musu tambayoyi to wannan lokacin da zaka ga sun shiga wani yanayi da za su ta addu'a da kansu suna sunkuye da kai gaban Allah walakance kaskance suna cewa ya Allah mu riga mun gani tashin kiyaman da muke cewa ba a yi ta tabbata ga ta yi surka Allah a dawo da mu duniya idan muka yi duniya za mu yi aiki na kure ba irin wanda mun kayo ba kuma za mu yi da cewa akwai tashin kiyama to ai hata ya hata ba lokaci bayan haka sura ta ambata muna irin tanadin da Allah ya wa masu imani na lada wanda ba wanda ya san shi in ba Allah ba kuma Allah ya gaya mana wannan sura irin tanadin da ya wa arna na ukuba domin wanda ke da imani ya ƙara imani wanda baya da imani ya zo ya imani saboda mi ya samu lada kada ukuba ta haushi kamar yadda ta yi muna bayanin cewa mutumin kirki ba yadda za a yi ka hada shi da mugu mutanen kirki daban miyagu daban ba sa haduwa ba aji ɗaya suke ba saboda ka kowa ana saka masa da gurgudun aikinsa sai Allah ce afa man kana mu'minan man kana fasikan la yasawun sannan wannan sura tana muna ishara ga abinda Allah mai girman daukaka yayi baiwa yabba annabinsa annabi Musa alaihi salatu wassalam ta karanta muna wasu abubuwa wa'inda Allah yawa annabi Musa na ni'imomi da kuma irin baiwar da Allah yawa duka wasu mutanen kirki wa'inda ke tare da annabi Musa don me don mu ma mu yi koyi da mutane annabi Musa da suka yi imani da shi mu yi koyi da annabi Isa Musa mu yi koyi da mutanensa yake wala kada atina musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani isra'il waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun to daga nan kuma sai surar ta zo tana ta ma'arna cewa su yi dabbori su kwantar da hankali su diba za su gano cewa ƙur'ani ayoyi ne na Allah sau daga ya kamata su yi imani da shi kuma surar ta hana musu daga musu da jayayya game da ƙur'ani na Allah ne ko ba na Allah ne ba ta haka ito muna wasu ababen da suke na jahilci da wauta a hakan Allah ke manzo Allah to kai musu martani kamar da martani a kansu sannan kuma ka ci gaba da tafiya hanyar ka da aka ɗora ka a kai kada ka rinka damuwa da wautar da suke kawowa ya ce wa ya ƙulu na mata hadal fathu in kuntum sadiqin Allah ce to kul yawmal fatahi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun duka zamu cimma wannan a cikin surar nan mai albarka kamar yadda in muka kula ke na wannan sura a dunkule ta muna bayani da hujjoji tabbatattu cewa Allah shi kadai ne kuma shi kamata a bauta ma ta muna bayani iko na Allah kudura ta Allah ta muna bayanin cewa ƙur'ani gaskiya ne ta muna bayanin cewa tashin kiyama gaskiya ne ta muna bayanin cewa hisabi gaskiya ne ta muna bayanin cewa sakamako a tashin kiyama gaskiya ne sai sura ta buɗa da alif Allah ne kada ya sa abin da ke nufi da wayannan harufa kamar da muka sha bayani tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin wannan saukar da alqur'ani saukar da littafi wato min rabbil alamin an saukar da shi ne daga ubangijin halitta kuma larai ba fihi babu shakka game da alkur'ani wannan jumla ta larai ba malamai sai magana guda biyu wasu ka ce da aka ce tanzilul kitabi saukar da alkur'ani to sai aka ce min rabbil alamina daga waje Allah ne ya sauko to wannan sai ya zama kenan larai ba fehe jumla ce ba kenan jumla ce ta gitta tsakanin al-mubtada da kabarinsa kenan mubtada shine tanzilul kitabi min rabbil alamin shine khabari to shi mi an mahalli larai ba fehe to larai ba fehe sai ya zama kenan jumla ce ba wasu ko suka ce a'a larai ba fehe wato sifa ce ga tanzilul kitabi ƙur'ani abun saukarwa wanda ƙur'anin larai ba fihi babu shakka a kansa min rabbil alamin daga waje Allah yake to kaga dai abinda da yake so a tabbata ma Allah dai ya sauko da alqur'ani wannan alqur'ani kuma babu shakka daga waje Allah yake sannan kuma wannan alqur'ani wato littafi ne wanda Allah mai girman daukaka ya sauka sai Allah ce a gaba am yaquluna iftara بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون Allah ce am miya kolo naftara ko kaji suna cewa a manzo Allah ya kirkiri alkur'ani ba daga waje Allah yake ba wannan akwai zalunci ciki wannan magana akwai rishe adalci ciki wannan magana cewa manzo Allah ya kirkiro alqur'ani ba qur'ani ba magana sake ba magana Allah ce ba wannan akwai zalunci a cikin sa dan me dan kowa san magana manzo Allah yadda yake kuma ya ga qur'ani yadda yake magana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka kalli usulubin sa ya sha bamban da usulubin alqur'ani mai girma na ɗaya kenan na biyu kamin manzo Allah aiko shi ku da kanku kun haɗu kun naɗa shi kun ce shi ne al'amin amintacce wanda ba ya ƙarya ba ya ce amana ba ya yaudara to domin yanzu baya Allah ya aiko shi ku ce ƙura'anin da yake karantawa ba Allah aiko shi ba ƙarya ya yi ba ku riga kun yi da gaskiyarsa tun kamin aiko shi wannan zalunci ne kuka yi bal huwal haƙo a'a qur'ani gaskiya ne daga wajen Allah min rabbika daga wajen ubangijinka qur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinka ba yadda suke fada ba litunzira qauman kuma Allah ya aiko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani domin kawa wasu mutane gargadi sai ka zo da su da nikira qauman wasu irin mutane ya sifa su take Allah ce ma atahum min nadhirin min qablika babu wani mai gargadin da ya zo musu kamin ka ah. eh, mutane makka ba su samu an turo musu annabi bai yi musu wazi ba larabawa na aljazira ba turo musu ba kamin zuwa manzo Allah manzo Allah ne na farko shi yasa Allah ce ma atahum min nadhirin min qablika ah. babu wani Annabi da ya zo musu kamin ka sarka manzo Allah sai ka zo musu yanzu don me la'allahum hataduna, ko za su shiryu su yi dada cewa kai daga wajen Allah ne Qur'anin ka daga wajen Allah ne su yi dada cewa ka zo musu da alkhairi su yi dada cewa ka aza su bisa ga hanyar aljanna su shiryu su shiga aljanna shi shine dalilin saukowa da Alkur'ani. dalilin saukowa da Alkur'ani kenan domin ya shiryar da su ya shiryar da al'umma zuwa ga aljanna Allah ka ƙara shiryar da mu sai Allah ce a gaba Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawi 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'a afala tatadhakkarun Allah mai girman daukaka yake cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shi ne wanda ya halicci sama kuma ya halicci kasa wa ma Huma, da abin da ke tsakanin saman da kasa fi sittati ayyam a cikin kwanaki guda shidda Allah ya halicci sama ya halicci kasa a cikin kwana shida ba don baya iya yi a cikin kwanan farko ba bane gaugawa aikin shedan ne kar ya zama ka yi aikin shedan yi irin aikin da Allah ke so ka yi. sai ce bayan ya yi saman da kasa cikin kwana shida sun mastawa alal arshi sannan Allah ya daidaita aka al'arshi al'arshi kujera ce ta mulki wanda Allah mai girman ɗaukaka ɗaya ya san yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta siffanta muna wannan ya ambace Allah ya daidaita aka al'arshi har sau bakwai a cikin alkur'ani sun mastawa alal arshi har sau bakwai a cikin alkur'ani to sannan akwai su ayoyi kuma inda ke nuna Allah yana sama da yawa kamar a amintum man fi sama'i amintum man fi sama'i yan yakhsifa bikum bi kuma fa idha hiya tamur to kaje a amintum haka Allah yake yanzu za ku amince ma man fi sama'i wanda a sama an yaksifa bikumul arda ya shahe muku kasa waye a saman wake ya shafi kasar am a amintum man fis samai haka Allah ce Allah ce wata aya wa huwa Allahu fis samai wa huwa Allahu fis samawat na'am wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun Allah ce wa huwa Allah Allah shi ne Allah fi samawat a cikin sama ya nuna ina ina ya nuna ina sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku sama na nakasa shi ko Allah da ke sama sai tausasa muku in ji hiyayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah kaɗi batan karka ɗebe ko ɗaya duka san tafi da cewa Allah yana sama shi yasa matarsa take cewa zawwaja kunna ahal eh, eh, mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuhi zawwaja kunna ahali kunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawati ku kowa cikinku tana gaya maki kiyoshinta ‘yan uwanku ne suka zo suka ɗaura muku aure da manzo Allah a nan ƙasa ni kuma don darajata sama Allah ɗaura mai aure da manzo Allah ka ba zai domin ha wataran zawaj naka ha haka Allah ce lokacin da zai da ya kammala bukatarsa da ita ke ya sake ta zawaj naka ha muka ɗaura ma ita aure sai ta ce to sama Allah ya ɗaura aure to kaga duka wannan min fawqi sab'i samawat suna nuna cewa Allah yana sama kuma cewa Allah yana sama ba kasa ce ba cewa Allah yana sama girmama Allah ne shi yasa Allah ya girmama kansa yake yana sama annabin sai girmama sai yake yana sama yau idan ka to kace wani yana saman mulki ka girmama shi ko ka nakasa shi in kace ya sauka ya zama kasa akwai mai mulkin da ka son haduwa in kake bai sama akwai dukkan mun san dole in kana bisa mulki za ka sauka amma don Allah akwai mai son sauka wallahi sai ta kama dole ba wadda za a yi ba wanda ake cewa yau kai yana kasa aka jan siyasa ke cewa lokacin da muna sama mulki kai lokacin ai mun sauka muna kasa <laughs> to ashe abunda a sama shine ke da kima kuma shi ne ma al'ada ko ɗabi'a ta ɗan adam don abin da a sama shi ke da kima fiye da wanda a ƙasa don abin da a sama shi ke da kima fiye da mi wanda ke ƙasa yau ko gida ka gina ka yi benin sama ka yi na ƙasa ka ɗauko wannan mata kake ke ki zauna ƙasa ke kuma je benin sama wallah wadda kake ta zauna ƙasa nan sai an yi daga ita ta haida sun ta je sama kawa wannan gidan kasa kawa wannan gidan sama wallahi sai ai kama ana yi ashe kowace ta hiso ina sama to kuma idan kace Allah baya sama don in kace yana sama ka na kasa shi to don Allah gaya mini menene na kasa ce Allah na sama menene na kasa ce ai kace mai yana kasa shi ne na kasa ko kace mai yana ko ida ko ka ce mai bai ko'ina shi ne na ka in ka ce mai na ko'ina ka ce ba ɗai ne ba ba abinda da Allah ya kyama duniya kama ka ce Allah biyu ne to Allah ya ce a ce Allah biyu ne ballinta ta ka ce Allah ba a san adadinsu ba kama masu cewa ai kowa ma Allah ne arna masu cewa kowa Allah ne kina Allah ba guda ne ba ko ko a Allah bai sama kenan kace Allah yi sama kenan ka nuna babu Allah kamar yadda kake cewa Allah bai koyina in kace Allah bai koyina kenan babu shi so Allah yana sama so mastawa alal arshi ya daidaita akan al'arshinsa kuma ko kurma ya yi da Allah yana sama kurma wannan in zai hada ka da Allah haka yake yi dan kokowa ya yi da Allah yana sama zaka ji ya ce sai da ni daga shi sama ni goda ma Allah sai ni bugi kasa ya nuna ya yi da Allah yana sama kidan dan kokowa amma malam da rawani ne bai yi da Allah na sama ba kenan Allah yana sama a ɗabi'ance na ɗan adam sannan a hankalce sannan a nassoshi duka Allah yana nuna mana Allah yana sama haka Qur'ani yake haka hadisi yake baka da aya ɗaya wanda take Allah ba ya sama baka da hadisi daya wanda ce annabi Allah ba ya sama duka babu annabi bai fada ba Allah bai fada ba amma mi ya fada yake yana sama to banga dalilin da zaka kore abinda Allah yake ba ko ka kore abinda ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada salace malakum min dunihi min wali ba ku da wani wali wanda ke jibinta al'amarin ku in ba shi Allah ba shi ke ba ku abinci shi ke ba ku abin sha shi ke wadata ku shi ke kare ku to shi ne waliyinku zalika bi anna allaha maulal ladina amanu wa annal kafirin la maulalahu Allah shine ke jibinta al'amarin mu'minai arna ba mai jibinta al'amarin su za su sha kashi Allah yake malakum min dunihi min waliyin wala shafi ba ku da wani wanda zai cece ku a nan duniya ko lahira in ba Allah ba sun raka ku riƙe Allah shi ne mai cetonku a duniya shi ne mai cetonku a lahira ka saki kowa ka riƙe Allah domin shi ne waliyinka kuma shi ne ke sonka shi ke ƙaunarka mumini bai da wanda yake ƙauna kamar Allah Allah bai da wanda yake ƙauna kamar mumini raka Allah yana ƙaunar masu imani masu imani na ƙaunar Allah idan ka ga wanda baya kaunar Allah bai da imani afala ta tazakkarun me yasa ba ku tunawa ku gani cewa ba ku da wani fa in ba Allah ba duk wanda ka rike in ba Allah ba ka rike banza wofi baya yi maka komai sai Allah yake Yudda biru lamura mina samaa'ii lallaaruutti summa yaadu juu ilmaayi fi yaa'u min kkaanamii kudhaaharru ma timmii maasii hodhuun. Yudda biru amra yana juuya al'amari, yana planin yana saara al'amari mina samaa'ii kan indi yake sama. kadiba daga sama yake tsara komai zaka samu arziki daga can sama an tsara zaka samu tauyewar arziki ka samu an rubuta zaka yi arziki daga sama a rubuta minas sama daga sama inji Allah ilal ardi a kawo shi nan bayi hukunci daga sama a kawo shi kasa a zo a yi shi na dama daga take hukunci ina wajen Allah summa ya aruju ilaihi sannan a sake takawa da aikin da bayin da sun kai anan duniya Allah ya kaddara za ka yi sallah daga sama a kawo ka sallar nan kasa ka yi ta bayan ka kammala kuma sai a taka da sallar zuwa sama Allah ya kaddara za ka yi azumi daga sama sai ka zo ka yi azumin kasa sun ma ya aruju ilaihi sai a ɗaga da wannan azumin zuwa wajen Allah kai ɗan bidiya Allah shirya ka har yanzu bai da Allah na sama ba kuma idan zai yi addu'a haka zaka ga yayi ya daga hannuwa sama ya Allah kai min kaza Allah kai min to waka koda mu hannuwa waka koda mu hannuwa waka mika mu hannuwa me yasa lokacin da zaka yi addu'a baka mika su kasa ba tuna kace yana kasa ko ka rinka yin haka <laughs> tuna kace yana ko ina kaga ka zama mahaukaci amma sai kai haka ya nuna Allah yana sama kenan tunda kai da kanka kai da Allah yana sama kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah na turo mala'iku inda ke duti daga sama su zo su tsare ka da sahi da marece kuma su taka su koma ga hadisin annuzul wanda Allah manzo Allah ke cewa Allah yana saukowa zuwa wannan sama ta kusa kowane dare lokacin da sulusi na ƙarshe ya yi sauka sulusin farko ya ƙari to idan Allah da kansa yana gaya muna wannan manzo Allah yana gaya muna me hujja na kore Allah yana sama yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi sai taka zuwa ga sama kuma ga hadisi shahararre hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Isra'i da Miraji manzo Allah ya je sama ya karbo sallah do Allah ina ya je ya karbo sallah sama ya je kuma kuna jin suna karanta shi ya je sama ya karbo sallah ya dawo ya iske annabi Musa annabi Musa ya ce mai al'umma ka ba su iyawa ma wajen Allah ya sake komawa aka rage ya dawo yake har yanzu ba su yawa ni shawara ta ka koma ya koma ya ji ya nemi a rage masa aka rage masa ya sake dawowa anai musa sake har yanzu ka koma ya koma ya je wajen Allah ya dawo kasa ya yi annabi Musa eh, sama ta uku ya sake koma can sama-sama ya je aka ta tafiya aka tafiya sai da sallah hamsin ta koma sallah biyar yace ko ma ko yanzu ba su iya sallah biyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce na ta komawa na ta koma har ji kunya kai biyar din ga dai kai yanzu kan ban iya komawa duk suna karantawa to don Allah waje wa manzo Allah karbo sallah Allah da je can sama fa yadda hadisi yake nunawa sai da ya wuce ya kai sidratul muntaha sai da ya kai wani guri daidai wata magarya wadda ke haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mala'ika Jibrilu shine dan rakiya ana zuwa nan wannan guri mala'ika jibrilu ya ce to ni kan ni iyakan na an ka bani dama in zo ba a yi eh, da'in isa can gaba ba saboda ka kai ka isa manzo Allah ya tsaya nan manzo Allah ya wuce ya je ya gana da ubangijinsa ya karɓo sallah ya dawo amma duk baka yi da Allah na sama ba o oh, ole gede to sai yaushe ka yi da wani nasi za a kawo ma wanda zai ka yi da akwai Allah sama wani nasi za a kama wanda za ka yi da cewa Allah yana sama duk nasoshin nan Qur'ani baka yadda ba hadisai baka yadda ba to don Allah wani za ka yi da shi Allah shirya mu hmm. fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun a takawar da mala'ikun ke takawa da ayyukanmu daga nan ƙasa zuwa sama waje Allah a kai masa gawa ne ya azumi gawa ne ya yi sallah gawa ne ya yi kaza ga duka aikin mu a taka da shi zuwa sama wannan tafiyar tsakanin nan zuwa inda can Allah yake fi yaumi a yini ɗaya ne su suke wannan tafiyar yini ɗaya ne kuma wannan yini ne miqdaruhu alfasrati mimma ta'uduna adadin wannan tafiyar ta kai tafiyar shekara dubu ga irin taku kidayawa yawa shekara tafiya shekara dubu da za su yi cikin yan mintutuka sun je sun kai sun kai rahoto sun dawo shekara dubu daya kai ko kasan kamin shekara dubu daya kasanka sun bushe sun bushe ko sun zama kasa ma kasan baka koda manin shekara dubu daya a same ka duniyan nan ba ma dubu daya ba ko dari biyu baka damani kai ko dari sai kila wa kala Allah ka samu na imani sai Allah ce zalika zalika alimul gaibi wa shahadati al-azizur rahim Allah na الذي آسن كل شيء خلقه وبدع خلق الإنسان من طين ذلك wannan Allah da ya daidaita akan al'arshi Allah nan da ya zama shi kaɗai ne ake bautawa Allah nan da ke juya al'amari daga can sama ya turo shi a nan ƙasa Allah nan da ake ɗaukan abubuwa aikace-aikacen ku a kai masa a can sama shi ne alimul gaibi wanda masanin gaibi shi ya san abin da ke ɓoye wani bai isa ya san wannan gaibin ba sai wanda aka gaya ma wanda Allah ya gaya ma ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba washahada kuma yasa abun da ke bayyane al-aziz Allah mabuwayin da yafi kowa karfi ar-rahim mai tausan da yafi kowa tausai a duniya ba wannan ba allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wanda ya kyautata ma kowace halitta halittarta kowa tsarin da aka yi masa an kyautata masa in kaga dabba an kyautata yadda aka halice ta in kaga jaki an kyautata masa in kaga tunkiya an kyautata masa ballinta dan adam dada ballinta dan adam dukkan wata halitta ta Allah Allah ya inganta ta ya inganta ta kuma duk halittar da Allah yayi idan ka zo kake zaka canza ta bisa ga yadda Allah yayi ta to banna zaka yi ba gyara ba don Allah ba a masa gyara wannan halittar da ya yi ta haka haka a daidanta duk dabbobin da ka gani duk kwarin da ka gani kowane kwaro yana da hikimar yinsa kowace dabba akwai hikima cikin yinta duka wani abin halitta akwai hikima wa ba da a halkar insani min ɗin amma shi ɗan adam asalin halittansa an fara halittan daga mi daga yunkun laka kenan kowa akwai asalinsa to shi dai dan adam Allah na so ya gaya ma cewa shi daga laka ne aka yi shi daga nan fa ثم ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin asalin ɗan adam daga laka to shine annabi adam to daga nan kuma aka ɗibi ɓangaren a wazarsa ta hagu aka yi masa matarsa hawa'u yanzu sun zama nawa sun zama biyu sune ne kadai adam a duniya summa ja'ala nasalahu min sulala sauran 'ya'yan da za su biyo baya 'ya'yan annabi adam sai aka yi su min sulala daga ruwa masu diga min ma'in mahin daga ruwa wanda kuma ruwan ma walakantacce ne shine mani duk wanda ka gaina busa hanki a duniyar nan daga mani ne namiji da mace da mai kudi da talaka da basara ke da wanda ake sarauta da gwamna da fadawan gwamna da shugaban kasa da fadawansa su ministoci ne su kwamishinoni ne su wane ne duka daga mani ma'in mahinin wanda yin taba ka sai ka wanke hankalinka bai kuntawa sai ka to daga nan ya faru ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه sai Allah ya daidaita shi bayan ya halice shi sai ya daidaita shi aka yi masa kafahuwa aka yi masa hannuwa aka yi masa kunnuwa aka yi masa baki aka yi masa idanuwa aka yi masa tsara aka yi masa komai aka sawahu ya ayyuhal insano ma garraka bi rabbika ya ya ya ayyuhal insano ma garraka bi rabbikal karim ya alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka Sii ayi suracin maashaa arakkaba kallaa baltu kazzibu na fiddiin. Allah yana kallon mu yana deebi'u, yana ganin adam ga asilinsa daga laaka ya komo digon manii ya jini jini ya daawo yanzu tsokar na aka zo aka ɗan sa mata yan ƙasa-ƙasa aka zo aka yi ruwa-ruwa aka fashe baki aka fitar da shi kunne aka fisuwa hanci aka fisuwa menene duk aka fisuwa sai gashi ya zama fasawahu aka daidaita shi ya yi hal insani ya kai mutum ma garraka bi rabbika don Allah miye ya ruda da kai game da ubangijinka me ya raba ka da Allah miye ya ruɗa da kai game da ubangijinka Allah Allahn da ke son ka Allahn da ke kaunarka Allahn da ya fi ƙarfinka allazi khalaqaka wanda ya halice ka fasawaka ya daidaita ka fa'adalaka ya tsara ka fi ayi suratin ma sha'a rakabaka. ya yi maka surar da yake so in ya ga dama ya yi ma katon kai in ya ga dama ya yi ma karamin kai in ya ga dama ya yi ka daidai daidai in ya ga dama ya yi ma kunnu a fikin fiki baka da dama ka rage in ya ga dama ya yi ma katte katte idanuwa in ya ga dama ya yi ma yan adukan idanuwa miki miki in ya <laughs> wanda ya ga dama fi ayi suratin ma a rakabaka ba wanda kai haka yayyo ka shi yasa duk wanda ya san ka da ya gane ka yana gane ka ba kai kai ni dai wallahi sura ga da Allah ya mini ni dai shekara ta goma da ita wallahi na gaji da ita bari in je in canza wallahi shekara goma aka nan wata kake haka nan ba a canzawa baka isa ka canza ba wanda ya gane ka shekara goma da suka wuce yau da ya gane ka ce kai wani na ga alama tsuha amma da ya gane kai je ni. in kana dan karamin yaro yanzu kai to duk dai kai na baka isa ka canza ba kai ni ya gano ka haka yadda ya daga don ka san cewa kai wato kana karkashin mulkin Allah ne kana karkashin ikon Allah ne baka isa ka canza makanka kanka abin da shi ya tsara ma ba fi ayi suratin ma sha'a rakabak kallabal tukazibuna na a'a a ku ne kuna karyata tashin kiyama ne wanda kuma wannan tashin karyata tashin kiyama shi ke kai ku zuwa ga wuta Allah shi kare mu sun ba ya daidaita shi wani faka fihi min ya busa masa rayuwa waje alalakumu sam'a sai Allah ya saka muku ji wal abusara ya saka muku gani wal afida ya saka muku zuciyar da zaka gane daidai da abinda ba daidai ba kalela ma tashkurun yan kadan daga cikin ku ke godewa akan wayannan ni'imomin da Allah ya masa Allah yayyo ka kadiba dai Allah kalla ka gode ma Allah da Allah ya yi ka da baba da inna ko da ka tashi ga babanka ga mamanka wallahi wani ko da yake tashi sai ya ji yara suna wani ai shege na bai da uba don Allah ba tona ma asiri ba baka samu matsala ba to ashe yanzu ka zo duniya ta hanyar baba da mama da ɗaure aure a yi salati a ɗaura babanka aure da mamaka ka zo duniya wallahi gode ma Allah wani na can na kuka wallahi duk abin da ya samu duniya sai ya ta kuka yana bakin ciki mi wallahi bai san baba ne ba san baba ne ba wannan bakin ciki ne shi yasa mata wallahi ku ji tsoron Allah wallahi ki ji tsoron Allah kar ki kuskura ki zo da wani duniyan nan ya rayu duniya bai da uba wallahi duk wanda ki ba sanadin ya zo duniya bai da uba wallahi ke ci amana ta kuma wallahi bai mantawa da ke har abada kai ko bingi wallahi ka ji tsoron Allah ka daina zuwa kana zubar da ƴaƴa kana zubar da ƴaƴa ba da aure ba wallahi ka boni ran tashin kiyama don sai sai kai bayani don me kai dalilin zuwansa duniya ba da aure ba Allah ya halatta ma ka je ka auri mace daya ka karo ta biyu ka karo ta uku ka karo ta hudu wai duk wasu ishe ka bado kana busuru wai sai ka je kawa wata ciki ta zo da ɗan adam duniya babu aure za ka tsaya gaban Allah za ku tsaya gaban Allah shi yasa ake ce ma wai wanda yazo ba da aure ba wai ake mai shege ai su ashe ku su da suka yi dalilin zuwansa sa duniyar nan ba da aure ba su ashe ku Allah shi kare mu to daga wannan ma ka ya kamata ka gode ma Allah da Allah yayi ka kazo da uba da uwa lahiya lau ka gode ma Allah aka busa maka rayuwa ka shaƙi iskan duniya aka saka maka ji ba yi ka kurma ba wallahi wani na nan yanzu duk abin da muka waɗi bai ji amma kai yanzu gashi nan kana ji ka ji alkur'ani ka ji hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji bayanin da babanka ke yi maka ka ji bayanin da mamaka ke yi maka ka ji bayanin da ƴaƴanka ke yi maka ka ji bayanin da abokaninka ke yi maka duk abin da ke faɗa kana ji wallahi wani bai ji kuma yana daga cikin zaman mutum ɗan adam ya zama yana ji ko da wani abu kawwa mutum ya zama gaba ɗaya ka ɗebe mai ji ji, kila ka da ke shi da ya zama sanadiyan ji ne ya tahe to za ka biya diya mutum completely saboda ka ɗauke shi daga mutum yanzu tashe ka gode ma Allah kai da yanzu kana ji wal abasara da gani gani na nema ce babba wallahi idan da baka gani da baka sa irin bakin cikin da kake cikinsa ba na yi zama da wani makaho makahi guda biyu ni duk alarmomi ne makahi ne alarmomi ne amma suna gaya mini duka suna gaya mini babban bakin ciki na babban damuwa ta mata ta ban sani ba mai kyauta ko bata da kyau saboda shi bai gani in ta kulliya bai gani kila ma bai sani ba wata dukununuwa ta aka bashi shi bai sani ba ba wanda zai yi saboda bai gani kyakkyawa ta bai sani ba ba ta da kyau bai sani ba a sai tana gwada mai mace mai kyau to amma <laughs> wanka da aka kawo mashi haka take ko ba haka take ba wallahi bai sani ba wallahi mu gode mu Allah to ke ko ballinta an yoke makauniya ke ma wanda zaki aura baki sani ba sai dai ke koyi ki rinka jin zakin murya in yana da ita baki san wanda yake ba kila zakin murya ɗaya na amma wani irin santa meme na wani irin <laughs> ki dahu mi ki dahu mi na baki sani ba <laughs> ki sani ba to ashe ki gode ma Allah da ya san kina da idon da zaki ga mijinki wallahi wani ya haihu yana son ya gada ne wallahi bai gani ne sai dai ya taba ya jiya bai san wanda dan ga yake ba mai kyau na mai da kyau bai sani ba kawai sai ya taba in yaron bai zo kusa gare shi in bai in bai magana ba bai gane danai na sai yayi magana sanne ya ji sauti ya gane cewa wannan danai ne don Allah wannan duba ni'ima ce ba ni'ima ce wal afida da zuciya kun ga wannan zuciya ni'ima ce idan Allah baka zuciya da zuciyar zaka iya gano abin da ke da kyau da wanda baya da kyau da zuciya zaka yi abin da zai kai ka aljanna don zaka kudurta imani cikinta domin tana ake samu hankali ake da samu rashin mi rashin hankali